Sashen Hausa na murya Amurka a VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 1621 da da biyar sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa rediyo a Kumasi Ghana. Masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima Abdulrauf zan gabatar daga nan ofishin murya Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan yadda hatsarin mota ke kawo yawan asarar rayuka a Najeriya. A Bauchi kuma muna da rahoto ne kan raba keke napep da wasu motocin sufurin fasinja. Daga jamhuriyar Nijar kuma muna da rahoton taro na bitar kundin bayanan sauyin yanayi. Muna da shirin tubalin tsaro da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Daga farko ga labaran duniya daga Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. bayan shafe sa'o'i tara ana tattaunawa jiya alhamis wani kwamiti na musamman na hukumar tantance kayan abinci da magunguna ta amurka fda ya amince da gaggauta amfani da allurar rigakafin cutar corona wadda babban kamfanin harhaɗa magungunan nan na amurka pfizer da kuma kamfanin biontech na ƙasar jamus suka ƙirƙiro tare an yanke wannan shawarar ce a daidai lokacin da amurka ke tabbatar da cewa ana samun masu kamuwa da cutar fiye da yadda aka taba gani a baya zuwa yammacin jiya alhamis an samu masu dauke da cutar miliyan goma sha biyar da rabi da kuma jumlar mace-mace zuwa yanzu wajen 281 bisa ga bayanan jami'ar johns hopkins daga cikin mutane 22 da ke cikin wannan kwamiti na hukumar tantance kayan abinci da magunguna ta amurka fda guda goma sha bakwai sun kada ƙuri'ar amincewa da rigakafin hudu sun kada kuri'ar rashin amincewa a yayin da kuma guda ya ƙaurace bisa ga hujjojin da suka tabbata a kimiyyance amfanin ɗaukar rigakafin corona ɗin da pfizer da biontech suka ƙirƙiro ya zarce duk wata kasar da ke akwai musamman ma ga masu shekaru goma sha shida zuwa sama ganin wannan kwamitin ya bayyana amincewarsa ga dukkan alamun hukumar ta fda za ta bayyana matsayinta na ƙarshe a yau ɗinnan juma'a ko gobe asabar. rundunar sojin amurka ta tura babban jirgin yakin ta dinnan na kai hare-haren bama-bamai samfarin b-52 tun daga nan amurka zuwa gabar ta tsakiya jiya alhamis a matsayin ɗaya daga cikin matakan da ake ɗaukawa na tauna tsakuwa don iran ta yi shakkar kai hare-hare a yayin da ake zaman ɗarɗar a yankin a cewar wani babban jami'in sojin amurka wannan tura jirgi da aka yi ba don wani takamaiman shirin kai hari ba ne gargaɗi ne kawai ga iran don karta ballo wani abu abinda babban jami'in na sojin amurka ya gaya muryar amurka kenan bisa sharaɗin sakai sunansa ya ƙara da cewa kwanan nan sojoji sun ga wani abin da ya kira wasu alamu a ƙasar iraki masu tayar da hankali da ke nuna alamar iran ko kuma wasu mayaka masu alaƙa da ita na shirin kai hare-hare waɗannan alamu haɗe da ci gaba da rage sojojin amurka da ake yi a iraki da kuma zagayowar ranar da wani harin amurka ya yi sanadin mutuwar kwamandan rundunar mayakan juyin juya halin iran na quds kasim suleimani na haddasa wani yanayi na yiwuwar iran ta ɗau kasadar tabka wani kuskure na kai hare-hare a cewar babban jami'in sojin na amurka wasu mambobi biyu na kwamitin majalisar dattawan amurka kan harkokin waje sun yi ma gwamnatin shugaba donald trump ta yin wata yarjejeniya wacce za ta share fagen cire sunan sudan daga jerin sunayen kasashen da amurka ta ayyana a matsayin masu daukar nauyin ayyukan ta'addanci tuni ma'aikatar harkokin wajen amurka ta cimma yarjejeniya da gwamnatin sudan ta yadda za ta biya diya ga iyalan waɗanda munanan har-haren ta'addanci nan na shekara ta 1998 da kuma dubu biyu da aka kai a afirka da gabar ta tsakiya suka ritsa da su a madadin cire sunanta da kuma maida mata kariyar da take da ita a matsayinta na ƙasa mai ɗiyauci. To amma wasu 'yan majalisar dattawan na Amurka na barazanar taka mai yarjejeniyar burki saboda za ta iya hana iyalan waɗanda hare-haren ranar 11 ga watan satumban shekara ta da ɗaya suka ritsa da su ɗaukar matakan kotu kan sudan kotun kolin amurka da goyon bayan ɗaukacin alƙalanta ta yanke hukunci jiya alhamis cewa wasu mutane uku musulmi waɗanda aka sa sunayensu cikin jerin sunayen waɗanda gwamnati ta hana wa shiga jirgin sama saboda zargin sun ki amincewa su zama masu tsegunta ma hukumar bincike ta FBI za su iya maka jami'an hukumar ta FBI a kotu kuma a biya su diyar cin zarafi. Mai shari'an nan ɗan ra'ayin riƙau Clarence Thomas wanda ya fice wajen kare 'yancin addini shine ya rubuta matsayi mafi rinjaye. yana mai cewa mutanen na iya maka jami'an hukumar ta fbi a kotu a matsayinsu na ɗaiɗaiku a ƙarƙashin dokar 'yancin addini na shekara ta 1993 dokar wacce ake kira dokar kare 'yancin addini ta amince mai ƙara ya buƙaci diyyar kuɗi saboda cin zarafi daga jami'an gwamnatin tarayya a matsayinsu na ɗaiɗaikun mutane abinda alkali thomas ya rubuta kenan a wani bayani mai shafuka goma sha ɗaya a ƙarshe ma'aikatar lafiya ta najeriya ta yi gargaɗi jiya alhamis cewa kasar na iya sake fuskantar yaduwar annobar covid-19 a karo na biyu yayin da wani jami'in gwamnatin kasar kuma ke cewa zuwa watan afrilun baɗi ne za a iya samar da allurar rigakafi a kasar da yake magana a wani taron manema labarai a babban birnin tarayyar najeriya abuja ministan lafiya usagi enehere ya ce an samu masu ɗauke da cutar wajen 1,843 a makon jiya sabanin 1,235 da aka samu a makonni biyu da suka gabata. Mai yiwuwa muna kan hanyar shiga karo na biyu na fuskantar wannan annobar a cewarsa. Kalaman nasa na zuwa ne kwana guda bayan da Afirka ta kudu ta ce ta shiga karo na biyu na fama da wannan annobar. labaran duniya aka saurara yanzu za mu shiga babin rahotanni. Daya daga manyan dalilan da kan kawo asarar rayuka a Najeriya baya ga illa 'yan ta'adda shine hatsarin mota da kan auku a kusan duk wani a yankunan Najeriya. Jihar Sokoto na daga inda wannan kalubale ke afkuwa. Ga rahoton wakilin Muhammad Nasir. Daga cikin haɗuran mota da suka ɗauki rayukan 'yan Najeriya a baya-bayan nan sun haɗa da wanda ya faru a garin Tureta ta jihar Sokoto inda mutum ashirin da biyu suka rasu kwana biyar kacal aka samu wani haɗari a garin Gwarayo wanda ya hallaka mutane goma sha ɗaya. Ko a wannan mako an samu wani haɗari a garin Bodenga duk a jihar Sokoto wanda ya ci rayuwar mutum ɗaya. Duk waɗannan haɗoran suna faruwa ne lokacin da hukumomi da masu ruwa da tsaki kan kiyaye a ko haɗora ke cewa suna bakin ƙoƙarin su. Masu sharhi akan lamurra yau da kullum kamar Farfesa Bello Dodon Bada na ganin cewa akwai dalilai da ke kawo waɗannan haɗoran. Tsofaffin tayoyi ne ba su iya sayan sababbi. Motoci sun tsufa lodi ya yawa sannan ga masu ansa kuɗin ga kan hanya sannan ga tsoro wanda ke hanya in ka kama hanya zuwa wani gari da haka in ka duba zuciya na can na wasa wasi wannan na ɗaya daga cikin abin da ke ƙara kawo wannan haɗari kuma su waɗanga da ke ansa kuɗi bisa hanya ma'aikatan da yake ba aikin da an ka aje su su yi kenan ba babu mai tsawata musu direba ko ya magana aikin banza yi kana gani dare da rana wannan abubuwa taɓarɓarewa ne na al'amura mu shi kawo haka duk da haka hukumar kiyaye ako haɗura ta najeriya ta ce ba waɗannan ne manyan matsalolin ba sunana muhammad kai gama kabo ni ne kuma sector commandan hukumar kiyaye hadura ta kasa na jihar sokoto direbobi dewa sau dewa za ka ɗai iya ɗaga mar hannu ya yi kamar zai taka ka kaga wannan barazana ake mana rayuwarmu na fi so mutum ya tsaya in ya ga za a zalunce shi a kan hanya ya zo mana ofis ya kawo mana magana mu za mu ɗauki mataki tun da mu muka tura yaran nan kan ofis ko to irin waɗannan su ne matsalan mu babban manyan matsalan mu shine rashin tsayawa na direbobi su kuma suna da zaton kan cewa in dai ka tsaya road safety to sunan ka ka kamu amma kuma ba haka bane masu motocin sufuri su ma sun bayyana nasu dalili da suke ganin ke kawo irin waɗannan kuwa haɗoran. suna na sani warayu ciya nato mangoro barci sokoto yau mutum na ya zama mai agwagwa da buje gobe ya zandare ba sai ka iske amka mai fasinja ya zo gaba bai san ka'idar tuki ba bale ka'idar hanya bale dokokin tuki da ya samu matsala za a ce memba ne ko na natu ko na union wanda shi wannan mutum ba shi da wuri ba shi union ba shi natu in ya samu matsala kuma sai a ɗauki wannan abu a ɗora ma ƙungiyoyin sufuri na jiha wanda waɗannan abubuwa suna ciwo na tuwa ƙwarya gaskiya. so da yawa direbobi kan biyo dokokin da aka gindaya musu lokacin da suke a cikin tashoshi amma da zaran sun fita sai abin da su ga dama duk da yake kungiyar direbobin sufuri suna sa ido ga yadda suke tafiyar da al'amuransu. sunana shu'aibu huda mataimakin ciyaman na jiha. Ka san yanzu gwada kasar ta laya ba ko ina aka damar kan zo mu yi rodulo ga wani ri muna kallo amma kasa ta laya ba yiwuwa ka zo cikin daji inda dare bai tumaka tare shi. To menene mafita daga wannan matsalar? Da gaskiya da riƙon amana kowa shi aiki ne bisa ga aiki ne wanda shike yi insha Allah yanka yaka Allah shi ko shi na taimakon mu. karshen shekara lokuta ne da ake yawan samun tafiye-tafiye abinda masana ke ganin cewa kowa na da haƙƙi wajen kula da kiyaye aukuwa haɗura domin a gudu tare a tsira tare muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a lamarin da ke dangantaka da sufuri gwamnatin bauchi ta raba lamanin keke napep da wasu motoci don jigilar fasinja a kashi na farko don samar da irin waɗannan tallafi gwamnati bala muhammad ya rabar da keke napep guda 345 wanda hakan ya nuna cewar gwamna ya raba kekuna guda dubu daya a matsayin rance ga waɗanda ba su da ayyukan yi a jihar bala muhammad ya ce an samar da tsare-tsare masu sauki za su taimaka wa matasa don haka ya nemi haɗin kansu don cimma nasarar kyautata musu rayuwa ba ma kawai maganar tattalin arziki ba ne kawai akwai abu na cika alkawari kyautata ma wanda suka kyautata mu a siyasa na muna kiran masu hannu da shuni da manya-manyan 'yan kasuwa da wanda allah ya azurta da sauran 'yan siyasa da allah ya ɗaukaka mu taimaka wa talaka don talaka babu wani amfanin zaɓe a wurinsa idan ba zai samu abin da zai ci ba ba zai samu rigan da zai sa a wuyansa ba ba zai kai yaronsa makaranta ba duk lokacin da aka ce an buɗe makaranta to ana ihu wannan muna tunani don mu ma mun bi wayannan matakai mun san wahala da ake ciki a matsayina na ma'aikaci shugaban ma'aikatar da aka kirkiro domin kula da zirga-zirgar keke napep da motocin kabu a manyan birane da kuma kasuwanni a jihar Bauchi ya komodo ahmed baba tijjani gamawa mai ritaya ya ce ana so a kawo tsari da kuma doka a harkar sufuri a duk faɗin jihar. Gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Muhammad Abdulkadir ya kirkiro wannan ma'aikata domin a samu sahihancin a harkar sufuri a cikin jihar Bauchi sannan kuma ya zamanto duk wuraren da muke da tashoshi muke da kasuwanni wadda ba bisa ka'ida ba da kuma mutane wadda yake sun je sun samu hanyoyi sun mai da su a wurin sana'ansu da sauransu za a yi kokari a yi tsari. Ya matsayin a acaba yanzu a jihar bauchi har yanzu a matsayin acaba an tsaye da acaba a cikin jihar bauchi abin da ake gaya mutane shine duka biranen da muke da su kamar su azarai kamar su bauchi da sauran wurare kamar su ningi da misau da sauransu amma sauran kauyuka da sauransu duka abubuwan ne ake yin shi daki-daki insha Allah wayannan dai ba a yi magana a su ba amma wayannan an tsaye da wannan abubuwa na acaba a cikin jihar bauchi don haka ne mai girma gwamna ya sama musu keke na fef guda dubu sannan kuma ya ba da motoci guda 154 ba don komi ba saboda mutanen nan da aka hana su aikin a caba a ba su wannan keke na pep su yi waɗannan abubuwa kamar yadda aka yi a kano yadda aka yi a kaduna yadda aka yi a sauran jihohinmu na arewa shugaban kungiyar masu sana'ar tuka keke na a jihar bauchi abala dauda ya bayyana jin daɗi mai girma gwamna sake kaddamar mana da keke guda ɗari uku da da arba'in biyar. muka ba da mutane yanzu ya sake karo mana guda 645 sai aka sake karawa da motoci kaga an kara faɗaɗa abin ne to lallai wannan abu shi sa nake kara farin ciki na mai yawa ma duk wanda ya saba wannan ka'idodi da muka tsara na biyan kuɗin wannan keke to gaskiya kungiya da ta ya ta ba wanda zai iya biya ko ta hukunta shi abdulwahab muhammad wadda amurka daga Bauchi a Najeriya. Murya Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. A birnin Kwani na jamhuriyar Nijar, jihohi takwas na kasar na gudanar da taron bitar dokokin kare lafiyar muhalli da akan gudanar don gyaran fuska ga wasu dokoki ko manufofi su tafi daidai da zamani. Haruna Mamman Bako ya aiko mana da wannan rahoto. A ƙarƙashin ofishin ministan gandun daji na jamhuriyar Nijar tare tallafin hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya PNUD da NDC ana can yanzu haka otal etiran na garin birnin kwanni ana gudanar da taron da ya shahi jihohi takwas na kasar a bangaren noma kiyo da gandun daji inda za a duba kundi na kasa da ke magana a kan canjin yanayi madam ramatu abba kyari ita ce daraktan sashen da ke kula da duba yanayi kunduna a kan canjin yanayi shine ake ce ma contribution determinée au niveau national to kowace kasa tana da wannan kundu tun mulkin Nijar ta yi shi. Ana so kowace shekara biyar ana ƙara duba wannan kundu a gani duk inda abin da ya rage da ba a can da fari ba a lissafa da shi ba a sashi cikin wannan kundu don a samu a yi aiki sosai bisan kan yaƙi da canjin yanayi shaha takwas duka takwas na Nijar muka gama suna da mu wayar musu da kai bisan wannan kundu yadda za mu yi mu duba shi don a samu a daidaita shi da kyau duk inda canda an su kuskure ko an su sabbin abubuwa da suka shigo canda da babu cikin wannan kundu mu sashi don mu samu mu yi ayyuka na wanda za a yi bisan yaƙi da canjin yanayi. Taron na wakana ne a garin birnin Kwanni abinda ya sa ni tuntuɓi Litinan Kolonel Iliyasu Musa shugaban ma'aikatar gandun daji na gundumar birnin Kwanni domin jin kowane irin farin ciki suke ciki ganin cewa an zaɓi garin nasu domin karɓar wannan taron. Mutane sun zo muna da kowace jiha ta Nijar. An zo tsakanin ma'aikatar gandun daji tsakanin ma'aikata mai kula da makamashi da ma'aikata mai kula da harka kiwo da harkar noma a taro a nan birnin kwanne mun yi horin ciki sosai. Shin wani taimako ne wannan ganawar ta duba wannan kundi wanda ke magana a kan matakan da ya kamata a ɗoka a jamhuriyar Nijar domin tunkarar canjin yanayi a cikin nasu ayyuka ta duba da waɗannan matsaloli da suka kai ma kowa karo na canjin yanayi wannan ita ce tambayar da na yi wa madam Muktar Salamatu mataimakiyar shugaban ma'aikatar ma'aikatar kiwon lafiyar dabbobi ta jihar agades sabo ne gare mu inda wanga tele shi zai ba mu dama mu gane menene yake nihi kuma menene revision kin tashi da za a yi nan ne a lokacin nan ne za mu samu in mun san ko menene kundin da yake nihi mu samu mu gani karin da muke iya bada mu ma wajen kiwo amfanin da zai kawo muna bikin soma wannan taron ya samu alartar wakilin shugaban gundumar birnin kwanni da wakilin sarkin birnin Kwanni da na sarkin Fulani da shugabannin rundunonin tsaro na birnin Kwanni. Haruna Mamman bakon sashen Hausar murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Kar a sha'afa murya Amurka ake sauraro daga Abuja yanzu ga Hassan mai na kaina da shirinmu na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A cikin shirin namu na yau, za mu duba wani cacar baki ne da ya barke tsakanin kungiyar Amnesty International da rundunar sojojin Najeriya. Aika-aikar 'yan bindiga dadi a jihar Neja da kuma yadda talakawan yankin ke ci gaba da ɗanɗana kudar su daga hannun 'yan bindigar. A cikin rahoto mai shafi 60 da kungiyar Amnesty International ta wallafa cewar tsofaffi na ɗanɗana su a tarzomar boko haram da ke ci gaba da ruruwa a shiyar arewa maso gabashin najeriya a hannun sojoji da mayan kungiyar boko haram rahoton ya ce sojoji na gallazawa tsofaffi da ke kaiwa ga mutuwarsu a wani lokacin al'amarin da rundunar sojojin najeriya ta ce ba gaskiya ba ne in ji navy commander abdulsalam sani da ke zama kakakin rundunar. Wato abin da muke cewa shine wato rahoton da su Amnesty International suka bada wato rahoto ne wanda ba shi da tushe kuma ba shi da alaman gaskiya a cikinsa. mun duba wannan rahoto wato daga peji daya har zuwa peji 69 kuma mun ga abin da suka rubuta wanda diyoncin abin da suka faɗa wato kazafi ne da kuma karya da suke ma hukumar sojan najeriya a haka zalika idan aka duba wato shi rahoton na amnesty international za a ga cewa akwai inda suke cewa wai sojojin najeriya sukan je ƙauyuka su kashe tsaffi da ƙananan yara to wannan abu su kansu tsakin da aka yi hira da su sun karyata wannan cewa sojojin mu suna zuwa su halaka su wato har sukan ma yadda su 'yan boko haram sukan je garuruwan nasu sukan ce masu su zo sannan su kakkashe su to idan har za su kawo irin waɗannan hujjoji a cikin rahoton nasu me ya alakanta wannan rahoto da abin da suke zargin hukumar sojan najeriya suna yi hukumar sojan najeriya tana amfani da dokoki ne na ƙasa da ƙasa da kuma dokoki na wato kwantar da tarzoma da yaƙi wanda muke cewa rules of engagement kuma mun yi amfani da waɗannan kuma muna kan amfani da su a kan yadda muke gudanar da yakunan mu saboda haka zargi ne wanda ba shi da tushe amma sun fito ne domin su wato su muzanta ma gwamnatin najeriya da hukumar sojan najeriya me yasa su amnesty international tunda suke ba su taɓa fitowa sai kai condemning yadda su boko haram suke kashe mutane ba sai dai in har sun ji jita-jita ko kuma sun kago labaransu akan hukumar sojan najeriya sai su fara wato bayyana shi kuma ba tare da tushen gaskiya ba to a takaice abin da muke kira ga 'yan najeriya shine su wato watsi da wannan rahoto da su amnesty international suka gabatar kuma su gane cewa waɗannan amnesty international nan ba wai taimaka ma najeriya suke ba wajen fito da irin waɗannan rahotanni marasa tushe da kuma ƙanshin gaskiya To ko ta wace fuska masana ke kallon wannan takaddama? Dr. Yahuza Ahmad Getso mai sharhi ne kan sha'anin tsaro a Najeriya. Zance ne mai matukar sarkakiya. Na farko dai guraren da ake kai hari a guraren nan duka inda ake faɗan nan na tsakanin Boko Haram da sojojin Najeriya babu wani tabbaci takamaimai na cewar ana tantancewa ko a tsaftace yadda ake kai harin ballantana a ci ko ana samun su wato tsofaffin nan su tsira musamman kuma idan ka dubi cewar su eh, yan boko haram da sanda suka yi harin suna yin kan mai uwa da wabi ne yayin da suka kan mai uwa da wabi kaga ba a tantance tsofaffi da yara da mata waɗanda yaƙi bai yarda a taɓa su ba sai in bisa wasu dalilai bayyanannu to saboda haka martanin da su sojoji suka maiwa da ita amnesty international da kuma duk wanda ke tuhumar haka yana iya zama akan gwiwa ta daidai kuma mafi yawanci yana iya zama akan gwiwar ba daidai ba saboda harin idan an tashi kaiwa ba tantancewa ake ba hari ne na kan mai uwa da wabi musamman inda ake fasa wato bama-bamai da sauran wato abubuwa masu wanda ake harbuwa daga nesa wanda zai iya shafar tsofaffi da sauran makamantansu kuma a hare-haren nan da wanda aka kai a duka gura wanda bangarorin biyu suka kai an samu tabbacin cewar an kashe tsofaffi din don haka wannan ita ce shaida mu kuma ita ce abin da mu za mu iya dogara da shi yanzu kuma sai jihar Naija inda aika yarkar 'yan bindiga daɗi a cikin jihar ke ci gaba da sa jama'a cikin zaman ɗarɗar inda 'yan bindiga ke ta kai hare-hare matsalar da ta zama ruwan dare al'amarin kuma da ke neman tsayar da al'amura cik a jihar sannan manoma sun gaza ɗebe amfanin gonarsu. a baya nan da 'yan bindiga daɗin sun aukawa garin mushishi inda suka yi kashe-kashe da kuma sace ƙalin wasu mutane kamar yadda honorable suleiman usman na nalagu wanda ke zama shugaban karamar hukumar ke yin karin bayani. Mun an gama sallar magaruba a gabta sallar isha'i aka kira ni aka ce bandit masu garkuwa da mutane sun shigo cikin wushishi cikin tsakiyar wushishi opposite PUBA United Bank for Africa a nan ne cikin jama'a ne suka suka dinga halbe halbe suka halbe yan mata guda biyu daya ana ce mata Aisha da yan shekara goma sha biyar daya ana ce mata Sumayya yan shekara goma sha hudu suka halbe su har sannan suka je gidan wani inyamuri da ke nan bakin titi yana da shago suka neme shi ba gan shi ba suka dora halbe suka dauke ɗaya daga cikin ƴaƴan mutumin suka sa kan mashin suna halbe-halbe suka bi dare suka wuce. So immediately mun musa ƴan sanda da ƴan civil defense da eh, vigilante local vigilante sun hau masu suka sun bi su wannan hanya da suka bi wayannan mutane babu labarin su ifa wasu ƴan banga ma da sayan suka dawo da suka shiga daji hmm. neman su an bi sawu an bi sawu ba gane da suka shiga ba. Tunda hmm. ka local government tana da boundary da local government kusan hudu. Wannan kuma wani gano ne ba jiyo ba. misalin karfe takwas na dare ne a nan mashigan ushishi nan wurin babban garejin cikin garin ushishi sai aka fara jin halbe-halbe daidai wani waje shagon wani dan kasuwa wani muri ana ce mashi akuya suka zo da mashin guda biyu suka ta halbe-halbe a sama sai jama'a suka dan wawatse suka je suka yi a tsaye da suka jama'a ba su wuce ba sai suka kara halbi suka tafi daga a kasa suka halbi jama'a suka wa suka shiga shagon suka anshi kuɗi suka wuce da yaron shi guda ɗaya to a sanadiyar haka ne bacin mun dawo sai muka ci mu yan mata biyu kwance da sun mutu guda halbe ta akai guda A ƙananan hukumomin Boso da Shiro Roma har-haren ne 'yan bindiga ke ci gaba da kaiwa a halin yanzu kamar yadda waɗannan mazauna garin ke mana ƙarin bayani. Ranar Laraba misalin ƙarfe goma wani ba Allah ya ga kota daji. To cikin dajin nan bai dawo ba ba ba alama kai. Sa'ilin nan 'yan uwa hamman garba ta suka bi shi su gani ko za su samo shi. Kawai sai suka ji ƙalib bindigogi ta ta ta ta ta ta ta ta suka dawo. A washe garin jiya kenan aka taru ana son a tafi dajin adiba menene ya gagara. Ƙarfe goma goma sha ɗaya na dare ba Allah na sa gangaro su biyar da AK-47 suka samu wani ba Allah da hillaci gidan shi ana ce mishi gana'i suka ya tashi su tafi da shi daji da yake labin ba baya zuwa saboda duk abin da faru gari shi san daga Allah ne suka ce ya tsugunna tsugunna suka ce ya tashi ya tashi suka ce ya wuce suna ba da ba su kalmi shi da bindiga abin da ke faruwa yanzu a gonakin mutane suna daji wallahi mala ana son aje a yi girbin da ya gagara. daraja wai su mamadu giwa kusa to abin da ke faruwa a yankin mu abin yana so ya ma fi karfin mutanen karkara domin ba zan ce a yankin mu kasan gwari ba kadai a musamman a bangaren naija. ya mafi karfin kowa din kamar da nake domin a bin takaici ne irin wannan abun da ya taso kwanan nan har ya kasance yau mutum baya kwana gidan shi ya rufe ido a sarakuna ma haka abin takaici a waye gari har a ce wai an zo an ɗauke mutum a kullum kullum ba rana guda wanda ba ɗauke mutum a yi jinga da shi mutanensa su biya kuɗi. Abin ya faru da kai ne yanzu koko wani hali? Ya faru ya faru da mafi kusa da ni domin kawuna ne da wanda abin ya faru da shi da uwa da da mahaifiyana da shi uwansu ɗaya ne su ɗaya ne. Na'am wani gari kenan. nan kasan ajami rayi fiye da mutum ashirin suka shigo dakin shi suka ɗauke shi suka tabbatar da cewar sun tafi da shi a shekaran jiya da suka soma suka ce suna son idan ana son ransa a biya miliyan goma. Suna hankali yau an waye gari har yanzu mutanen da ranar gane aka tuntube su suka ce su bari su tabbatar wa mutanen mu. a wanda suke neman ransa ya biya miliyan hudu in ba za a biya ba ko ransa ko miliyan hudu da muke so a yi an sha faɗi ko ba a son arewan ne ko ba a son yan arewan ne ko ba a son kuma mutanen naija ne ire-iren waɗannan labaru dai kullum ke fitowa daga dukkanin sassan arewacin najeriya duk da cewar gwamnati na cewar na iya bakin kokarinta amma har yanzu jama'ar na cewar ba su gani a ƙasa ba wa'ance da kare ana buki a gidansu. Masu sauraro duka-duka da wannan ne muka zo ƙarshen wannan shirin na wannan mako a halin yanzu. A madadin wakilinmu na jihar Niger, Mustapha Nasiru Batsari, Hassan mai na kai nake sallama da ku, mu kasance lafiya. Yanzu lokaci ya yi na sharhin murya Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. amurka na ci gaba da kaiwa kungiyar ta'addancin nan ta alka'ida hare-hare da mukarrabanta da suka hada da al-shabab a baya bayan nan ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ayyana shugabannin kungiyar al-shabab abdullahi usman muhammad da malim aiman a matsayin manyan 'yan ta'addan duniya abdullahi usman muhammad wanda aka fi sani da injiniya ismail shine babban masani kan abubuwan fashewa na al-shabab wanda ke da alhakin kula da ayyukan kungiyar 'yan ta'addan da kera abubuwan fashewa shi ma mashawarci ne na musamman ga wanda ake kira sarkin alshabab kuma shi ne shugaban reshen yaɗa labarai na alshabab da ake kira al-kataib malim aiman ne shugaban kungiyar ja'ish aiman wata kungiyar al-shabab da ke gudanar da hare-haren ta'addanci da ayyuka a kasashen kenya da somalia aiman ne ke da alhakin shirya harin da aka kai a watan Janairun 2020 a sansanin Simba da ke Mandabe a kasar Kenya, wanda ya kashe sojan Amurka ɗaya da wasu 'yan kwangila Amurka biyu. An sanya kungiyar Alshabab a matsayin kungiyar 'yan ta'adda a cikin watan Maris ɗin shekarar takwas, kuma tana ci gaba da yin barazana ga zaman lafiya da tsaro da kwanciyar hankali a Somalia da kuma Kenya. sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya faɗa cikin wata sanarwa cewa amurka ta ƙudur aniyar daƙile hanyoyin samun kuɗaɗen shiga na alshabab da hana ta damar ci gaba da kai hare-hare kan fararen hula da kuma tallafa wa gwamnatin Somalia wajen daƙile kuɗaɗen 'yan ta'addan wannan na buƙatar aiki tare da ƙawayenmu don rage ƙarfin ƙungiyar da ayyukanta da yaƙar tasirinta a gabashin afirka sakamakon anyana sunayen a matsayin 'yan ta'adda an haramta wa duk wani ba amurki yin wata mu'amala da muhammad da aiman da kaddarorinsu da ke karkashin ikon amurka ƙari kan hakan laifi ne cikin sani a yi ƙoƙari ko haɗa baki don samarwa da ƙungiyar alshabab tallafi ayyana sunayen na daga cikin babban yunkurin magance ta'addanci a kasashen ƙetare injin northern sales mai shirye-shirye a yaƙi da ta'addanci. mun kawo dukkan kayayyakin aikin mu ga wannan yakin ba wai kawai takunkumi ba har ma da musayar bayanai da dakila musayar sakonni da hana yin tafiye-tafiye da kuma yin kawance don kare wasu ayyukan ta'addanci masu sauƙi. Sales ya kara da cewa Amurka a shirye take da ta tunkari duk wata kungiyar 'yan ta'adda ta kasashen waje da ke yi wa 'yan mu barazana da muradunmu na kasashen waje. ko ƙawayenmu muna da niyyar wargaza barazanar 'yan ta'adda kamar al-shabab ta hanyar ayyana su kuma waɗannan matakan za su yi hakan sharhin muryar amurka ne yau kenan wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka ni Halima Abdullahi da na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum.